يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى العلي القدير وباتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالثبات على عقيدته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا جاء فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورة التوبة قالت الأحزاب سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم na'am ikwatal iman na khutbatana al-yawma sanuhaddithukum bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala an hubbi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibadallah natrahu su'alan wa huwa unwan kaifa kayfa ahabba man ahabba muhammadan sallallahu alayhi wa sallam na'am ya ibadallah نحن عندما نتابع حياة الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين نرى عجب العجاب أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا معنويا صلى رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ثم عاد إلى قومه فقالوا له أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت فقال يا قوم لقد أدركت قيصر في مجدي وكسرى في عزي فما رأيت أعز من محمد صلى الله عليه وسلم والله إن صحابته بين يديه فكأن الطائر على رؤوسهم يسمعون لما يقول تذكروا يا عباد الله يوم بدر الكبرى وقف سعد بن معاذ وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ما أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة فامض بنا لما أردت فنحن معك فوالله لو استأملت بنا هذا البحر فقلته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى بنا عدونا إنا لصبر في الحرب صدوق في اللقاء فسر على بركة الله لعل الله يريك منا ما تجر به عينك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هكذا كان وبهذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتطبيقا وروى الحاجز بن الجوزي عن أن أنس أنه قال لما كان يوم أخت حاس الناس حيصة وقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم حتى كسرت الصوارح في نواحي المدينة قال فهمجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها وهم أموات قتلى لا أدري بأيهم استقبلت أولا فلما مرت على آخرهم قالت من هذا قالوا هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك قالت فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أمامك حتى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب نعم يا عباد الله انظر إلى هذه المؤمنة الصالحة القانتة الراكعة الساجدة كيف أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا لا مزيفا نعم لابد أن نتحدث ونتكلم عن كيف كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة ومن سلك سبيلهم ومن اقتدى آثارهم وهذا خبيب بن عدي أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين فركع ركعتين حفيفتين ثم انصرف فقال لولا أن تظنوا أني جزع أي خائف من الموت لطولتهما ولذلك هفقتهما قال اللهم إني لا أنظر إلى اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدوٍ اللهم إني لا أجد رسولا إلا رسولك فبلغه عني السلام فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا وقتله بيبا بن عدي أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر فلما وضعوا فيه السلاح وهو مسلوب نادوه وناشدوه أتحب محمدا مكانك فقال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشافها في قدمي الله أكبر هذا هو الحب الحقيقي وهو الحب الخالص وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الفتنة والبلايا والمصائب وحتى في زمن الاهتدام أمام العدو يروي لنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت قال أنا راوي الحديث وما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت الله أكبر الله أكبر قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم هكذا كانوا وكيف نهن وكيف نكون يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لهبة ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي اللهم اجعلنا من ذبنهم ويروي أذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قائلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتك صابت نفسي وكرت عيني هكذا يقول إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا نفسه وقرت عينه وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتبر نادت امرأته وحزناه فقال واطرباه بدا نلقي الأحبة محمدا وصحبه اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم وثبتنا على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يقتدون آثاره ويقفون عند أمره ونهيه ولا يبتدئون شيئا لم يأت به في دينه اللهم فرج كروبنا ويسر أمورنا وغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا شاهدين اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نستعينك ونبتهل إليك برحمتك ومنك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تحفظنا بالإسلام والمسلمين وتحفظنا قائمين وقائدين وراكبين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك وأنت أرحم الراحمين يا غفور يا ودود اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام Allahumma kafinhum, Allahumma msuna alaihim, Allahumma la taja'alna min allazina yastami'una al-qawla wa la yantafi'una bihi. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla wa ahsanahu. Ibadallah, fastaghfiru rabbakum, innahu kana ghafara, fatubu ilayhi tawbatan nasuha. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين تقوى وتنصفر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam bakwai. ashirin da biyu ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na shek abubakar mahamud gomi lokacin garin zariya jihar mata kaduna ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ka kara mana lafiya da zaman lafiya kamar ba mu da dukkan fitina hutubar mu ta yau a takaice kwarai yanayi na nuna son annabi na bugi shi yasa hutubar mu a yau ta zo da tashen shin waɗanda suka so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yaya suka so annabi sallallahu Alaihi wasallam musamman sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu sai ka san yadda suka so manzan Allah na hakika don kada ka yi ɗimuwa ka yi rutsu ka shiga tsirkaniya ka faɗa kwazon zaman hallaka ‘yan uwa kafin komai ina mana wasiya ni da ku mu ji sauran Allah mu kiyaye dokokin Allah mu yi biyayya ga turban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu tabbata akan aqidar da ya tabbatar da mu kada mu lauye kada mu bau'e kada mu yi kwana kada mu bi san mu. addini na Allah ne ba ka yin yadda kake so sai dai ka yi yadda Allah yake so in kana bukatar rahman Allah sai ma gobe kiyama rayuwa mai kyau a nan duniya hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani a aya ta cikin surati al-ahzab afwan cikin surati tauba subhanahu wa ta'ala aya ta 128 yana cewa laqad kana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alintum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim hakika manzo ya zo manzan nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne wanda yake daya daga cikin ku kuma wanda ya fi ku min anfusikum wa min anfasakum daya daga cikin ku kuma wanda ya fi ku komi a dauko ba shi da abokin gwani ba shi da abokin haɗi tun Allah bai masa wahayi ba Allah ya ba shi shamaki da tsaro da kariya ba a taba ganin shi a gidan gala ba sai bai taba samartaka ba sallallahu alaihi wa sallam to a taba ganin shi da wata mace suna gani ba balma lokacin da yake unfuwa ni shababihi shi neman sa aka yi auren ba neman auren ya je ba sallallahu alaihi wa sallam aure kuma mai daraja mai mahimmanci wanda ba a yi ba za a yi sa ba a duniya haka yake sallallahu alaihi wasallam subhanahu wata'ala ya ce bawa ne wanda yake mai jin nauyi da damuwa matuƙa ga duk abin da zai zama muku fitina wahala halaka kai wannan abu yana ma annabi nauyi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kwaɗayin alkhairai mabambanta ga masu imani mai tausayi mai jin kai mai nuna sanin ya kamata ga bayi haka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma duk mai binsa haka ya waje bai kasance laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai kyakkyawan abin koyi ga manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam azantittukansa da halayensa da ayyukansa da mu'amalarsa da rayuwarsa a gida da rayuwarsa da makwabta da rayuwarsa da mutanen gari da rayuwarsa da abokai da manya da maza da mata da ƴan ƙananan yara ni ka ɗauka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na madalla ne na alasan barka ne idan ka ga musulmi ba haka ba to ya saki shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul ahzab aya ta shida Allah yana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi cancanta ga muminai su kaddamar da shi su fifita shi su gabatar da shi su miƙa rayuwarsu fiye da ta rayuwa yadda Allah yake mana ishara yake mana bayani akan hakikatin kubda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi ladabi ga zancicikansa ka yi ɗa'a ga umarninsa ka nisanci hannunsa ka yi tsayo a kan sunnarsa ka nisanci abin da ya saba mata ko da can iya ne maka daɗi masoyi kenan masoyi kenan amma in kana son shi kana saba masa kana son shi za a gaya maka dokokinsa ka ce kai ne masoyi ƙarya ne تأتي الإله وأنت تفهم حبه هذا لأمري القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع أيوة كسابة ما الله كسابة ما منزل سكتي كان أصلا ya saba mu tunani na kwakwalwa ma kawai wanda take tafiya akan daidai balantana ilimi balantana addini rayuwa ta nuna mutum na biyayya ga abin da yake so kuma yana lallashinsa ya samu amma an ce kana son annabi ka ce kana son annabi kai ne ma na annabi wani ma na annabi ake kiransa amma an ce annabi ya ce ka za ka shiru annabi ya hana ka za ka auka wannan ya zama jabin ƙauna ƙaryen ƙauna na'am ‘yan uwa masu albarka da akari da abubuwa da suke fuskantar mu na riya san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar bidowoyi da saba masa. Shi sa muka sa hudu ba a wannan mako, kai waɗanda suka so manzan Allah. sallallahu alaihi wasallam ayyama sahaba wa tabi'ina wa tabi'u tabi'ina iyaya suka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المصير wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gwadabensa a hanyarsa ya saba ma mutanen farko wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ga shari'a kana na kwalo-kwalo ayoyi bayyanannu a amma ka dora kai ka aikata abin da kai kake so Allah ya ce za mu jibinta masa fitinar da ya kago makansa amma yau ba za ta yi masa daɗi ba za ta yi kunci sannan kuma za mu shigar da shi jahannama zai sha azabarta makoma ta zan jahannama ta munana Allah ka kare mu baki ɗaya. hakika masoya annabi sun so annabi ga misali wata rana cikin mushrikai wani ya da ya je shige cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ne tsalleken asiriya ake yake gudana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya kai labari ga kafirai su samu abin da za su aibanta su samu abin da za su dara su samu abin da za su yi shegantaka su samu abin da za su kulla makinci sai dai maka fallahu na alfitala kullum makiri in ya shirya makirci ja'iri in ya shirya ja'irci munafuki in ya kulla munafinci to Allah subhanahu wata'ala shi ke kare masu imani wannan bawa ya je majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a sahabbai masu imani bayan an tashi majalisi ya dawo ma jama'ansa duk suna jiransa cinko-cinko domin su samu bayani yana zuwan suka ce a habirna bi ma sami'ita wa ma ra'ait gaya mana me ka ji me ka gani kai nan zo majalisinmu me za a isa ballantana dandalinmu a matsayinmu na masu imani a matsayinmu na ahbabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a matsayinmu na masu koyi a matsayinmu waɗanda muke fata mu kasance tare da shi a gidan aljanna wani labari za a ɗauka wani labari za a isar Allahu akbar ba ya musulunta bane ya zo ne ya ɗauki rahoto na shari'a kamar yadda abdullahi bin fodi yake cewa inna shayatin in ja'u li majlisina hum yabsuna su alqawl qiyana da shedanu wanda za su sudado su zo cikin ku ba su ga nufin alkhairi a'a so suke su ga tuntube su ga kuskure su yada tuntube ɗaya su zo na casa'in da tara su isa da ɗari wannan bawa suka tambaye shi me ka ji me ka gani kowa ya kosa ya ji labari sai ya ce ya qawm laqad adraytu laqad adraftu qaisara fi masjidi wa kisra fi izzi wallahi an sani na je wajen qaisar shugaban rumawa na je wajen kisra na ga izzansa wannan na ga girmansa da darajar cikin mutanensa wanda su ne daula guda biyu a zamanin duk duniya kowa na shayinsu kuma ba a yi wani shugaba a lokacin kamansu ba kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na je na ga yadda suke cikin daraja da girma da izza da yadda jama'ansu suka ɗaukaka su ce amma fa ma ra'aitu a azzamin muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wallahi ban ga mai daraja a cikinsu mai girma a cikinsu mai alfarma a cikinsu wanda al'ummansu suke ji da shi amman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba. Kaji malam. Amma sai a ce Allah ya ce, a ce kai dai kana son kai man dabara. A ce annabi ya ce, kuma ya ce, kana ahalin sunna sai kai malkodiyo sai kai walawala sai ka kau da kai a yi abin da kake so a yi abin da kake dama subhanallah wannan bawa da ke shaida ya ce wallahi inna sahabatahu bayna yadayhi faka الطائر على رؤوسهم يسمعون لما يقول yace na rantse muku da Allah sahabban Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sun zauna a gabansa sai ka ce tsuntsu ke kan kowane ɗayansu yana tsoron ya motsa tsuntsun ya tashi kila za a killa kan tsuntsun ya tashi saboda na zuwa saboda kyakkyawan sauraro a za ka gansu suna motsi haka ba ka anna alamu ufihimu tsaira wanda tsalle sarkin tsalle ya sauka a kansa aka ce a kul kabari ya tashi in ya tashi kanka zai tashi daga gangan jikinka ya za ka gana tsuwa ya ce haka suke duka wannan natsuwan me suke ƙoƙari sanin mutuncinsa sanin darajarsa sanin matsayinsa sanin mukaminsa sanin darajan abin da ya zo masu da shi ya ce yasma'una lima ya kulu kowa na sauraron abin da zai faɗi ne don ya tsabbaka ya haddace ya kiyaye kaji yadda ake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba sanda take son lauratu da ta ce ina son kaza ba ka mantawa har sai kai mace ziyada akan abin da ta ce ku lura da kyau jama'a san manzo nan ka saurara kai ladabi ka ji abin da ya ce ka aikata ranar badam ya ka ji ƙauna sa'ad dan mu'az ya yi wani jawabi a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda yake cewa ya rasulallahi sadaqnaka wa shahidina annama ji'ta bihi huwa al-haq mun gaskata ka mun amanna mun yadda abinda ka zo da shi shine gaskiya duk abinda ba shi ba kariya wa sai naka ala sam'i wa ta'a kuma duk wani alkawali na gaskiya mun miƙa agama wuyan mu gare ka cewa za mu ji za mu yi biyayya ko me ka faɗi mun yadda ko me ka ce mu yi za mu yi na lima a attafa na hannu ma'ak wallahi kutsa duk inda kake so samu kutsa duk inda kake bukata muna tare da kai mu ba yahudawa bane haka suka ce ma annabin su fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun mu ce wan mu qa'idan mu fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kaji san annabi kenan san manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ce fa wallahi law ista'alta bina hadha al-bahr fa qultahu la khuznahu ma'ak rantsi ga Allah wannan tekun da ke gabanmu da za ka ce taho mu tafi ka shiga wallahi sai mun shiga ba kwale-kwale za mu bi ka mu shiga mata hallafa minna rajulun wahidu ba ɗayanmu da zai jinkiri ya turjiya ya ta da baya kuma wa ma nakrahu an nalqa bina aduwana ba ma kyamar yanzu mu gamu da abokan mu tare da mun san yawansu mun san ƙarfinsu mun san makamansu tare da ba mu da yawa ba mun fito da nufin ma yaƙi ba ne cikinmu akwai tsofaffi amma ba gudu ba da baya suka ce lasabirin filham sadiqun fil liqa Allahu akbar duk abin da ake so na ɗawainiyan haƙuri a fagen fama wallashi za mu yi kuma za mu nuna maka da gaske muke in mun haɗu na ka fassir ala barakatillah ja mu mushe mu kutsa bisa neman taimako daga Allah da albarkarsa ta Allah ya yi minna ma tafiya bihi ainuka lallai muna fatan sai ka ga abin da za ka yi farin ciki daga gare mu kai ne kake yi annabi ya farin ciki gidanka ma an ce ga dokan Allah ka ƙi Mu'amalar ka ƙi kuma kai ne mai san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ya ce fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zalika annabi ya nuna farin cikin shi da haka kaji in kana son annabi ya munna yi masa da'a yi masa biyayya tabbatar da abin da ya zo da shi alhafiz bin aljawzi ya ruwaito wajen waya daga anas Allah ya kara masa yadda wannan kuma ranar uhudu musulmi sun samu ɗimuwa aka yada an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayaniya da kururuwa duk ta cika madina har labari ya kai madina wata baiwan Allah cikin al'ansar ta fito cikin natsuwa domin ɗan uwanta ya je jihadin mahaifinta ya je jihadin mijinta ya je jihadin ɗanta na cikinta ya je jihadin gaya mun wasu wanda suka fi tsada fiye da wannan a gare ko waɗannan babu lokacin da ta fuskanto sai aka nuna mata waɗannan bayan Allah ɗan'uwanta ya shahada babanta ya shahada mijinta ya shahada ɗan cikinta ya shahada la ilaha illallah lokacin da ta zo ta gansu ta ce suwa ne ne wannan kuma suwa ne ne waɗannan ta jahar kamar ma ta san su ba suka ce wannan ɗan uwanki ne wannan mahaifinki ne wannan mijinki ne wannan ɗanki ne ta ce ba wannan nake ba ba ta wannan nake ba ba ta wannan nake ba fa ma fa'ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa gaya mun yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wa wani hali yake ciki kai kai an ya san mu da annabi ba jabu ba ne ba kama muna tiƙa hawa wai muna son manzan Allah aka ce ‘yan gidan gala ku gaya mun ina matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsayin ɗan'uwana ba ba matsayin mahaifina ba ba mijina ba ba ɗana ba Allah sai suka ce ɗan ci gaba yana ci gaba sai ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ganin shi ke da wuya fa aka zabbi nahiyati saudi sai ta kama wani sashin tufan manzan Allah sallallahu alaihi wa ta rike me ce? bi abi anta wa ummi ya rasulullah la ubali idza salimta min atalin ni kaina da iyayena su zan fansa gare ka ya rasulallah wallahi duk abin da ya same ni ba komai ko a zan zani na in Allah ya sa ta ku kuce barin fitina jama'an musulmi ku dubi rayuwar sahabbai yanda suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya na tabbata addininsa na kira zuwa ga addininsa na jihadi domin ɗaukaka addinin da ya zo da shi hubai ɗan adi Allah ta'ala ya ƙara masa yadda mushrikai sun kama shi suka fidda shi daga harami nufin su su kashe shi suka zo za su kashe shi ya ce don Allah ku banne in yi raka aji ke zan shi ne ƙarshen aiki na ta rayuwa suka yi hizai suka ce yi dai zai fanshe ka ba ya salla biyu mai sauki bai tsawaita ba da ya gama ya dube su ya ce laula an ta zunni an ni jazi'un min al-maut la tsawaltuhuma wa lidhalika haqatuhuma na rantse da Allah ba dan ku ce ina tsoron mutuwa ba da na nayi dogayen rakan nan guda biyu sai dai na yi su ƙyan kaɗan gajeru don ka ce ina tsoron mutuwa ne sannan ya dube su waɗannan abokan gaba ya ce Allahumma inni la ajidu rasula illa rasulik ka ballighu anni salam ya Allah banda wani manzo har zuwa numfashi na na karshe in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya za ashhadu kai ne abin bauta kuma ba wanda zan anshi saƙon yadda zan bauta sai da hannu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko Jibril ya bayyana ma annabi halin da Kubayb yake lokacin da suka ɗaga shi za su rataye shi su sassare shi su go tsira shi ya ce Allahumma a hun babja wa kasulhun da. Allah kai masu karanta ta kaf duk wanda ke da hannu a kisana Allah kai wata wata da shi kai rugu-rugu da shi kai maganin shi wala min minhum ahada Allah kada ka bar tsaye daga cikinsu. Ka ji da'a'in waliyan gaskiya masu yi don Allah haka duk mai kyanmu Allah ka walakanta shi in baka kaddara masa shirya ba Allah ka nuna dukkan wani abu wanda yake na ayoyinka a kansa sallallahu alaihi wasallam aka kashe kubai gina adi waɗannan da suka kashe kubai gaba ɗayansu karankata kaf a gwagwarmayar ko yakin badar ba wanda ya tsira duk sai da aka kashe haji walittaka Allah ya anshi addu'arsa ma ya taƙabbalu Allahu min almuttaqin in kana son a anshi addu'an ka kiyaye dokokin Allah ka zana shari'an Allah ka tsayu akan shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka ja shi suka kere kafin su kashe shi don za'i. Hubei, hubayb hubayb ya Allah muna haɗa ka da Allah ga wata kafa ta tsira a tuhibbu muhammadan makanak yanzu da kana sha'awar Muhammad ya zan matsayin da kake kai ka kubuta faqala la wallahi alazim ma uhibbu an yabtadiyani bi shawkatin yashaquha fi qadami yace wallahi sai abadan na rantse da Allah mafi girma wannan matsayin da nake ciki ba zan so a ce ai mun tayi ƙaƙƙara matsaya ta soki kafan annabi ni a sake ni ba ƙaƙƙara matsaya annabi ya taka ‘yan ƙaramar ƙaya don a sake ni wallahi kafasta ta zauna lafiya ba ƙayar da zai taka ni a kashe ni wannan na zaɓa haza huwal hub da hubbul haƙiƙi ma kana kama nonon yarinya kana cewa kana son annabi don son annabi sai ma ba ni in taba don annabi la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina al-hub anas Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce mata sa'a ko shi za a tashi kiyama annabi ya ce wa ma za a adatta laha kai da kake tambayan yaushe kiyama za ta zo wani tanaji ce mata qala la shay ban tanaji komai ba kuma sahabbai sun fi kowa da'a sun fi kowa bauta bi kulli tawadhi'in wa tad'u'in ila Allah yace me nake da shi ban da guzarin komai illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam amma dai ni na san a zuciyata hakikatan ba yaudara ba ina son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a'a sai ga wata amsa wanda ta faranta zukatan masu imani masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace anta ma'a man ahbabta kai kai dai kam kana tare da wanda kake so ana sahawul hadith yace fa ma farihina bi shay'in farahana bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta wallahi a rayuwar mu musa habbai ba mu taɓa farin ciki da wani kalma da ta fito daga bakin wani hatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi farin cikin kalman kana tare da masoyinka ma'anan wannan ashe karankata kafin sahaba mazansu da matansu manyansu da ƙananansu zuciyarsu falshe da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka gaba ɗaya kawai sai suka ji kamar ba lafiyan da ya warke Munna ta kashe su inji bahaushe yaya mun haka muke haka muke Allahu akbar Anas ce dalili kuwa Fa'ana ana Nabiya, sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim yace wallahi ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son Abubakar da Umar kuma ina fatan gobe kiyama a tashe ni tare da su duk da ni kusuri na bai kai na yi aiki irin nasu ba la ilaha illallah hadimi ne na manzon Allah shekara goma tun da annabi ya je madina mahaifiyarsa ta kai shi yana dan matashi kai ma annabi hidima boyi boyi saboda ba ta da abin da take so kamar wannan yaron sai ta ce je ka kai ma annabi hidima mu samu sharafi mu samu ɗaukaka dana ya yi ma annabi hidima annabi ya ce shekara goma ba a taba ce min dan me ba kai kaza ba ko me yasa ka yi kaza Kin arziki saboda da'a da biyayya mai gidan kirki sono kana tsine ma 'ya'yanka sai ka haife su amma kuntu falakantacce jairi wa daula insani bi sharri da'ahu bil khair kana al insanu ajula masu kin abubakar da umar kun tabi wallahi kun yi hasara ku tuba ku dawo ma hakika ku dawo ma gaskiya ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الباغ إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وآدي من كان الله معه فكيف تنجو كان إيايا دوندا النبي يتبتد بنفس القرآن شواء الله ناتا مجشي وما كزوكي كان زاجي كوبنا ايضا تاشي ina za ka sami kanka Allah ya ce Allah ka tashe ni tare da su duk da aiki irin nasu ba sai na abu huraira Allah ta'ala ya kama masa yadda wata rana ya ce ya manzan Allah min a shaddu annabi ya ce min a ummati li hubban nasun na ba'adi. yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi ki akwai waɗansu mutane wanda suka ci kowa tsananin sona za su zo bayana kowannensu yana fatan ina ma dai ya gani ya rayu da ni da dukiyarsa da iyalansa ya sadauka Allah ka samu ne Allah ka samu ne Allahu akbar kun yadda ake san manzon Allah na hakika Abu Hurairah da ya wata rana yace na ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aituka taban nafsi wa qamat ayi wallahi duk sanda na ganka ya manzon Allah sai in ji zuciyata ta kwanta hankali na ya nutsu in ji daɗi ya mamaye ta ya ji ƙashi da tsoka da jijiya ka gani ko ka san inda ƙauna ta haƙiƙa, billahi lazi ko ba ka da lafiya mai ƙaunar ka yazo wajen ka sai ka ji sauki shugalanta na ƙauna irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam majinyaci a gadon asibiti sai kwana uku bai ci ba bai sha ba in cikakken masoyinsa ko masoyiyarsa ta zo sai ga ya tsaga kai yana murmushi duk wahalan nan ya bi sauki kwanan shi uku ko sai ka ji an ce ba nin mu gani ana ba shi sai ya miƙo kai ko ba ku san wannan ba saboda haka so in so ne na hakika ba ka saba ma masoyi kullum kakan bibi ne yake so ne ka aikata wannan shine so na hakika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka gajiya da ganin masoyi Bilal ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ajalin ya same shi yana halin ihtidar zai cika matarsa ta ce wo oh, wayo Allah na wayo Allah na sai ya ce ya farin ciki na ya jin daɗi na yau walwala da nishaɗi ya zo mu ita tana bakin ciki abuwa da shi shi yana cewa farin ciki ya zo masa sai ya ce gadan nalqal ahibbata muhammadan wa sahabahu ai gobe za mu haɗu da masoya muhammad da sahabbai a su suna son masu ne su haɗu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kai kuma an ambaci mutuwa sai kai duku-duku da fuska ga zai ta mana da hankali ya ta ma kana cikin tashin hankali tun ba baka tsaya ga Allah ba wallahi kana cikin mala'i eh, kuma ka san hakan ba zai hana ka mutu ba ta ma ta daukan irinsu irinsu da sauri da ƙarfin tsiya ta fi ɗaukan irinsu da sauri ina har kana gudunta aha aina ma ta kulu idrikumul maut walau kuntum daga burujin mushayyada ba a ci mata kau dabara in ji na mangi ko ba haka bane Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka samu cikin masoya na gaskiya Allah ka hana mu saba ma shirya manzanka Allah ka samu masu cikakken koyi da zantaccukansa da ayyukansa da halayensa Allah ka raya mu akan sunnarsa ka kashe mu a kan aƙidarsa ka tashe mu tare da shi ka samu a gidan firdausi jama'a a yi hakuri a ƙara hakuri kuma mu ta addu'a duk wata fitina ko musiba ko bala'i wadda take gudana a cikinmu Allah ya mana maganinta da masu ta da ita. Allah ya kau da ita da masu ta da ita, a ba mu zaman lafiya, ka zaunar da mu lafiya, ka azurta mu da abin da lafiya zata ci cikin sauki a lati wa akhizina inna sina aw khata'na wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa qumu ila salati yasallu lana jami'an <clears throat>